ta yau bakoncin wa muka samu a dandali namu na sana'o'in mata sunana murja ahmad muhammad mrs abdulaziz yusuf malama murja sana'ar me ake yi In tun da kika yi magana kan sana'a kin sai yanzu ba a cewa ba ka saka kwanka a kwando guda ɗaya in kika ce sana'a kin ga mm. kina magana sana'a guda ɗaya oh, kenan to sai da izan sana'o'i mm. an ka taba nan ka ji baka gamsu ba ka dan canza ko in ka taba nan kaga kana so ka bunkasa maimakon mana ka tsaya a layi ɗaya sai ka dan gwada nan ka ga to saboda haka dan abin da ake dan taba ba zai yi a ce sana'a sai dai sana'o'i to kin zama dan kana kenan <laughs> lallaka <laughs> to wacce kike yi a yanzu ko waɗanne kike yi a yanzu mm, to sana'o'in dai ka yi wasu ka aje wasu ne ka yi mm. wasu ka aje wasu su amma a yanzu a halin yanzu kin ga muna sana'ar in kika yi la'akari da irin sana'o'i namu na mata na cikin gida irin mukan saro mayafai dogwayen riguna mm. jakunkuna na mata dai ire-iren wa'annan kaya kaga kin ga sana'a ce wadda tafi da ɗakin kama an ka ga dama ɗakin ka sai ka buɗe ɗan ƙaramin shop ka zo ka a zo ana zazzaba mata a tsakanin mu ana siya da sauransu haja kenan eh, to a hausance kenan ba <coughs> to ke a gida kike ko kina fita da shi ne a gaskiya a gida muke ake har gida ake zuwa ake siya kamar abokan aiki haka mm. da sauran yan uwa dai tsakanin mata wannan ya ga abu kaza ya mishi ai a gurin wancan akwai da haka dai to an dade ana yi ne eh to an dade ba a dade ba akalla dai za a yi shekara uku zuwa hudu dai da fara. To ya aka yi kika fara sana'a? Eh to gaskiya na samu interest din fara wannan sana'a ne na wayannan kayan amfanin mata wasu mayafai atamfofi da sauransu a wurin brother dina dan uwana kenan da ke yana ka yana kasuwanci yana zuwa su dubai su china yana sassaro kaya sosai iza mana yawanci in ya saro kayan nan shi ba kakkasa yake siyar da kaɗan kaɗan a ƙaramin kwantiti ba sassarar wa 'yan kasuwa abokanansa yake yi yawa sosai na samu wannan dama na cewa wai dan ba ni zaune a kasuwa ba zan gwada wannan sana'a na gani ba ni ma bari in rika karɓa a matsayin retailer amma izamani nawa cinikin a cikin gida za a zo a duba a zaba To yanzu kenan a takaice idan kika karba sai kin sarki mai da masa kuɗin sa? Ya danganta. Tun da kin gana ce miki abu an fara ɗaukar shekaru, hmm. watakila ba ni da jari na fara. Watakila yanzu jarin ko ba yawa. <laughs> <laughs> To a kin gana ce miki dan uwana ne. Hmm. Ko da jari ko babu kin ga hmm. zan karbi kaya in siyar in haɗa kuɗi in samu riba ta da dai sauransu dai ya kin san yanayin eh, kasuwanci. A eh, ah, to alhamdulillah tun da kika ga an yi ba a daina ba ana samun alheri. Wani irin kalubale ke fuskanta musamman a bangaren bashi. Yawwa to kin yin magana. So kalubalen dai sana'a dama a yau bai huta maganar bashi tunda kin ga yanzu dai business in kana so kai business ka samu farar kasuwa. Mm. Duk magana ce na to ka siyo ka ka baje haja ba wanda ita ga ba wanda isiya ai to kin ga dai ba a ce mata fara ba yawa so amma in kana son kaga kasuwa ta bude maka wannan magana credit system da yake damun mu kuma da ke gaskiya abokan ciniki wanci duk masu albashi ne hmm. so zaki ga an fi buƙatar da an ga kaya mutum ya ga abin da ya mishi in aka ce da lamuni da ɗagin nan sai kiga ana ta siya kamar kyauta ka ce kowa ya ɗauka hmm. amma an ka ce kash an kare sai kaga sai dai a taba a tanka a ce yayi kyau a ɗauki hannu bashi kenan yawa so saboda haka ya danganta da yawan siyayya da kika yi idan yawan kuɗin ya kai ya zama watanni ba wata ɗaya ba kin ga za a lamunce ki fi watanni idan kuma ta kama A'a wata ɗan eh, wata ɗaya ne abu item ɗaya ne bai fi abin magana dubu uku dubu zuwa biyar ba kin ga bai fi ka biya sau ɗaya ba. To eh, me nake ganin kanki a ɗan ƙanƙanin lokaci? Wai na ci gaban mm. yadda sana'a za ta bunƙasu. Mm. To aikin san shi ita sana'a sarace ce kuma sirrin daga Allah ne sai dai kawai ka rika ganin buɗi da eh, falala. Eh, to you can't predict. A ah, muradi ai kowa yana da buri a zuciyarsa watakila nan da shekara kaza ina son in gani a waje kaza. To insha Allahu ta'ala nan da wani lokaci ba mai yawa ba wanda ba zan iya kayyade ba tunda abin na Allah ne. Mm. target ɗina na gaba ina son nima ya zama na maimakon sai an je an saro an siyo an kana sara ya zama na nima kai tsaye jari na ya ishe ne ko in saka wakilci a saro min ko in tura oda tun da za akwai harkar social network din nan kana daga gida ma sai ka sai sai ka sari kaya a kasar da ka ga dama a faɗin duniyan nan to i zama na direct ni na zama wall wholesaler ɗina ta kaina ba retailer ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.